Aminci ya tabbata gare ku masu sauraro masu kallon MI3 TV. Kamar yadda muka saba kawo muku littattafan Hausa a nan ta sha mai albarka MI3 TV. A baya mun karanta muku littafin farar zuciya. Allah da ikonsa ya ba mu dama mun kawo muku wata sabuwar littafi mai suna alkawarin so. Wadda ni Ibrahim Al-Abbas zan karanta. Kamin in fara littafin alkawarin so labarin soyayya ce tsakanin wata attajira da Salim mai sayar da kaya a shago alkawarin so suka kulla su daga bisani sai aka samu saɓani a ciki har ya kai ga attajiran tabar gari salim ya shiga cikin wani damuwa ku kasance da mi3 tv domin jin ya aka yi suka fara soyayya ya aka yi suka samu saɓani littafin alkawarin so za mu fara sako muku ranar ɗaya ga watan janairu 2020 kowan bayan kwana ɗaya za mu dinga sako muku ku kasance da MI3 TV domin jin wannan littafi mai suna alkawarin so. Ni ne naku Ibrahim Al-Abbas. Sasan kinai turjiya, je ki shelanta ke kin samu gangariya, ko cikin mata kin zamo ta ɗaya, ta ki soyayyar bazan baiwa